Daga nan Tehran, Radio BOH Hausa ke magana. بسم الله الرحمن الرحيم الله لا اله الا هو الحي القيوم لا تأ تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العليم صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وآله اللهم صل على محمد وآله صل على محمد اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وآله اللهم صل على محمد اللهم صلِّ Radio Hausa biyu haci ne yake magana a cikin shirin sa na safe. Zango na farko a jirin shirye-shiryen da muka sabaka muku a kowace rana. Masu sauraro Assalamu alaikum barkan kurar haka da fatan kuma an wayi gari lafiya. A jirin shirye-shiryen da muke dauke da da farko dai akwai labaran duniya. Akwai mu kuma dauke da shirin nan na duniyar mu a yau. Bayan sa kuma sai shirin nan na muryoyin ku masu saurare. Daga nan kuma muna dauke da shirin nan na Muleka Iran. Sai kuma shirin nan na Afirka a yau.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 Shirinmu na safe daga misalin karfe 6 da minti 50 agogon Najeriya, Nijar, Jamhuriyar Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi, wato 5 da minti 50 agogon GMT da kuma Ghana akan mita 22 kHz 13,710. Sai kuma a shirinmu na rana daga karfe 12 da minti 20 zuwa 12 da minti 50 agogon Najeriya, Nijar, Jamhuriyar Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi. Wato 11 da minti 20 zuwa 11 da minti 50 agogon GMT da kuma Ghana.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 ko kuma a duk lokacin da ake bukata a babban shafinmu na intanet wato www.hausatv.com a huta lafiya. Masu sauraro da fatan an wayi gari lafiya. Hassan barka ne ke muku salama a cikin shirin namu na wannan lokaci. Jerin shirye-shiryen da muke dauke da za su zo muku ne bayan Abdullahi Salihu Usman Katsina ya fara da karanta mana labaran duniya. To da farko ga muhimman kanunsu. iran ta ce sanadarin iranian wanda ta sanada kashe 60 cikin 100 ya kai kilogram 25 a kasar masar sojoji biyu ne suka rasa rayukansu a wani harin ta'addanci da aka yi a yankin sinai an yi wata ganawa ta musamman a tsakanin paparoma francis da kuma shugaban falasinawa mahmud abbas yanzu kuma ga cikakkun labaran da ke da ke kakakin hukumar makamashin nukila ta kasar iran behrouz kamalwandi ya ce adadin uranium da kasar ta tana da kashi 60 cikin 100 ya kai kilogram 25 yana mai cewa iran din ta kuma tanaji sinadarin uranium sama da kilogram 210 na kashi 20 cikin 100 da yake magana a gefen baje kolin nasarorin da iran ta cimmawa a birnin tehran a jiya juma'a kamalwandi ya ce shirin dabarun yaƙi da takunkumi ke cikin dokar majalisar dokokin kasar ta iran da aka zarta a watan disamba da gabata ta bai wa hukumar makamashin nukiliya ta iran ɗin damar bunƙasa ayyukan ta na nukiliya domin ayyukan farar hula a ranar ɗaya ga watan disamban shekara ta 2020 'yan majalisar dokokin ƙasar ta iran suka kada ƙuri'a da gagarumin rinjaye na amincewa da wannan shiri wanda ya ɗora wa gwamnatin iran ɗin alhakin dakatar da yin aiki da wasu alƙawla ƙarƙashin yarjejeniyar nukiliya ta shekara ta 2015 wadda aka fi sani da joint comprehensive plan of action tuni dai washington ta janye daga yarjejeniyar ƙarƙashin gwamnatin tsohon shugaban ƙasar amurka donald trump a ranar 8 ga watan mayun shekara ta 2018 kuma ƙasashen turai da suka rattafa hannu akan wannan yarjejeniya su haƙi cika alƙawalan da suka ɗauka a ƙarƙashin yarjejeniyar wanda haka ne sa irin ɗin ita ma ta ɗauki irin wannan mataki domin mayar da martani a bisa dokar majalisar dokokin kasar ta iran dai an buƙaci hukumar makamashin nukiliya ta kasar iran da ta samar da akalla kilogram 120 na sinadarin uranium a duk shekara yadda kuma a halin yanzu bukatar kasar wadda take da ita ya haura kilogram 210 in ji kakakin hukumar makamashin nukiliyan ta kasar iran rahotanni daga kasar masana cewa sojojin ƙasar biyu ne aka kashe a wani hari da mayakan da'ish suka kai wa sojojin kasar alardin sinai ta arewa shafin yada labarai na al'arabi jarida ya bada rahoton cewa majiyan kiwon lafiya na soja a kasar masar a lardin sina ta arewa sun bayyana cewa kungiyar ta'adda ta lardin sinai mai alaka da kungiyar ta'addanci ta da'ish ce ta kai harin kan sojojin ƙasar ta masar a yammacin birnin al'arish da ke lardin na sinai ta arewa a cewar waɗannan majiyoyin dai harin ta'addancin ya kashe sojin ƙasar masar biyu tare da raunata wasu da dama kuma an kai gawarkin waɗanda aka kashe ɗin zuwa mahaifarsu ran ta'addancin dai shine na farko tun banda shugaban ƙasar masar abdul a sise ya bar da umarnin a dage dokar ta ɓace akan harkokin tsaro wanda aka kafa tun shekaru shida suka gabata tun a shekara ta 2014 yankuna daban-daban da ke arewa maso gabacin ƙasar masar suke fuskantar har-haren ta'addanci wanda ake kaiwa akan sojoji da 'yan sanda da kuma fararen hula mafi yawan hare-haren da 'yan ta'addan yankin na sinai ne wanda suke alaƙa da da'ish suke kaddamar da shi tun a watan fabrairun shekara ta 2018 ne dai dakarun haɗin gwiwa na sojoji da kuma 'yan sandan ƙasar masar ɗin suka kaddamar da wani gagarumin farmakin soji mai suna sinai 2018 domin kawar da 'yan ta'adda a yankin na sinai To jama'a masu saurari kada a sha'afa labaran da ya sana zo muku ne daga Hausa Radio BOH a birnin Tehran. shugaban falasdinawa mahmud abbas da kuma shugaban kiristoci mabiya ɗariƙar katolika paparoma francis sun gudanar da wata ganawa a fadar vatican shafin vatican news ya bada rahoton cewa shugaban hukumar falasdinawa mahmud abbas da paparoma francis sun gudanar da tattaunawa ne a fadar vatican inda suka taɓo batutuwa daban-daban da suka shafi alaƙa tsakanin ɓangarorin biyu a yan ganawar da bangaren sun tattauna batutuwa waɗanda suka faru a baya bayan a palestino kuma yin aika na haɗin gwiwa wajen tabbatar da zaman lafiya a yankunan palestino da ma ta tsakiya abbas ya kuma jaddada cewa a halin da ake ciki a palestino abubuwa suna ƙara taɓarɓarewa yadda isra'ila take ci gaba da har wuce gona da iri akan al'ummar palestinawa papa roma da mahmud abbas sun kuma tattauna akan buƙatar ƙarfafa 'yan uwantaka da inganta zaman lafiya a tsakanin addinai daban-daban a yankunan Falasɗinin. Bangaren biyu sun kuma jaddada cewa ya kamata kowa ya amince da birnin Kudus a matsayin wurin mu'amala ba wuri na rikici ba, kuma ya kamata a kiyaye matsayin birnin mai tsarki ga dukkanin addinai guda uku, Musulunci, Kiristanci da Yahudanci, tare da tabbatar da samun mafita da zaman lafiya da kwanciyar hankali a Falasɗinu da ma duniya baki ɗaya. shugaban hukumar palestinawan ya isa birnin rome ne dai a wata ziyara aiki wadda ya fara tun a ranar litinin ta gabata inda ya gana da shugaban kasar italiya a ranar laraba da ta gabata a bangaren wasanni kuwa dan wasan nan na kasar sweden da yake buga wasa a kungiyar kwallon kafa ta ac milan wato zaltan ibrahimovic a wasannin league league bayan kwallon da ya ci a wasan ac milan wanda ta buga da roma inda ta samu nasara da ci biyu da daya a wasannin serie a kuma wannan ita ce kwallo ta 150 da ya saka raga a wasannin a kasar italiya to jama'a masu rare ƙarshen labarin duniyar kenan. To a gaida Abdullahi Salihu Usman Katsina ɗauke da labaran duniyar. Yanzu kuma sai taskar mu ta shirye-shirye inda kuma za mu farawa da shirin na duniyar mu a yau. duniyarmu a yau. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkan ku da yau sannun ku kuma da sake haduwa da mu a wani shirin na duniyar mu a yau shirin da ke nazari ko tattaunawa da masana kan wani batu da dau hankalin duniya. To shirin namu a yau zai mai da hankali ne kan matakin da Iran ta ɗauka na komawa bakin tattaunawar Biyanna da nufin farfado da yarjejeniyar nukiliyar da ta cimma da manyan ƙasashen duniya. a cikin shekarar 2015 ko wala Allah a ɗage mata takunkuman da aka kakaba mata bayan da Amurka ta fice daga cikin yarjejeniyar da fatan dai masu sauraro za a kasance da mu a cikin shirin. Tomarilla a tsakiyar makon nan mai shirin karewa ne Iran ta sanar da amincewa da ci gaba da tattaunawa kan batun farfado da yarjejeniyar nukiliyar da ta cimma da manyan kasashen duniya a cikin shekarar 2015 mataimakin ministan harkokin wajen kasar ta iran muhammad bakiri kana kuma babban jami'in da ke wakiltar kasar wurin tattaunawar ya bayyana cewa gwamnatin su ta amince a soma tattaunawar a ranar 29 ga watan nuwamban nan tattaunawar idan ta wakana kamar yadda aka tsara ita ce irin ta farko tun bayan zuwan shugaba ibrahim ra'isi wanda aka rantsar a ranar uku ga watan Ogista da ya gabata. Zum kaɗan bayan tsaida ranar komawa tattaunawar wacce ƙungiyar tarayyar Turai ta tabbatar shugaban ƙasar Ibrahim Ra'isi ya yi fatan tattaunawar da za a yi nan gaba ta haifar da ɗa mai ido. Shugaba Ra'isin ya bayyana cewa Iran ba za ta taɓa watsi da tattaunawar ba amma kuma ba za ta miƙa kai ba ga buƙatun da ba su da wani amfani ga al'ummarta ba ya kuma danganta takunkuman amurka kan ƙasarsa a matsayin haramtattu tare da buƙatar gwamnatin washington da ta ɗagewa ƙasarsa takunkuman za a komawa tattaunawar ce ta biyanna da nufin farfaɗo da jirgin nukiliyar ta 2015 tare da sauran ƙasashe da suka rage a yarjejeniyar da suka hada da sin rasha faransa jamus da kuma birtaniya tattaunawar za ta mai da hankali ne kan ɗagewa iran takunkuman da amurka ta kakaba mata bayan da tsohon shugaban ƙasar donald trump ya yi gaban kansa ya janye ƙasarsa daga cikin yarjejeniyar a cikin shekarar 2018 a matsayin mai da martani ne kan hakan iran ita kuwa ta ɗauki wasu matakai na daina aiki da wasu ɓangarori da yarjejeniyar ta kunsa ciki har da ta tatse sinadarin uranium son ranta matakin da sauran kasashen da suka rage a yarjejeniyar suka nuna matukar damuwa a kai sai dai bayan zuwan sabon shugaban amurka joe biden amurka ta ce akwai yiwuwar ta sake komawa domin cimma yarjejeniya a halin yanzu dai gwamnatin shugaba joe biden ta ce za ta halarci zaman wanda za a yi a biyanna tare da waɗanda suka sanya wa yarjejeniyar hannu ned price wanda shine mai magana da yawon ma'aikatar harkokin wajen amurka ya bayyana cewa za a yi saurin cimma wannan yarjejeniyar idan wakilan iran da gaske suke sai dai ya kara da cewa amurka za ta so a ci gaba daga inda aka tsaya a tattaunawar da aka fara kasashen yammacin duniya sun shafe watanni suna kira ga iran da ta koma kan teburin sulhu inda suka rinka gargadin cewa matakin ci gaban da kasar ta samu na inganta makamashin nukiliyar ta ya wuce yadda aka kayyade mata a asalin yarjejeniyar da aka cimmawa a ƙarƙashin yarjejeniyar da aka cimma a shekarar biyar iran ta amince ta takaita inganta sinadarin uranium ɗinta haka kuma an kayyade mata adadin uranium ɗin da za ta iya ajiyewa da kuma irin na'urorin da za ta iya amfani da su wajen inganta shi haka zalika iran din ta amince da batun masu sa ido kan nukiliya na ƙasa da kasa su rinka zuwa dubiya wanda hakan ya ja aka cire mata wasu takunkumai sai dai tsohon shugaban amurka donald trump ya fitar da amurkar daga wannan yarjejeniyar a shekarar 2018 tare da saka sabbin takunkumai bisa zargin iran din da kin daina gwaje-gwajen makamanta masu linzami da kuma zargin da rura wutar rikici a yankin gabas ta tsakiya amurkar dai ta yi amfani da duk wani irin salon takunkumi mai tsauri har ma da barazanar kai wa iran din hari sai dai iran ta ki mika kai ga bukatun na amurka a wancan lokacin duk da matsin tattalin arzikin da ta shiga To Marilla yanzu kuma bari mu yi waye akan abubuwan da suka faru a can baya game da yarjejeniyar nukiliyar ta Iran da ma yunkurin da ake na farfado da ita a tattaunawar Vienna wace ta katse gabanin zaben shugaban kasar Iran da ya gabata. A ranar 20 ga watan Yunin da ya gabata ne aka dakatar da tattaunawar da ake a Vienna da nufin farfado da yarjejeniyar nukiliyar Iran ta 2015. an dai jinkirta tattaunawar ce kwanaki biyu bayan da ɗan takara ibrahim ra'isi ya lashe zaben shugabancin ƙasar iran tattaunawar da aka faro a watan afrilu ana yin ta ne da nufin farfaɗo da yarjejeniyar nukiliyar da manyan ƙasashen duniya suka cimma da iran a shekarar 2015 wace amurka ƙarƙashin mulkin tsohon shugaba donald trump ta fice daga ta tare da wa iran jerin takunkumai daga bisani iran ɗin ita ma a wani mataki na mai da martani kan ficewar amurkar da kuma lafta mata jerin takunkumai ta ɗauki wasu matakai na daina aiki da wasu ɓangarori da yarjejeniyar ta ƙunsa ciki har da tatse sinadarin uranium sun ranta hakan ne ya sanya sauran ɓangarorin da suka rage a cikin yarjejeniyar da suka hada da faransa rasha jamus burtaniya da kuma china ke tattaunawa a vienna da nufin farfaɗo da yarjejeniyar dawowar amurka a cikin yarjejeniyar da kuma ɗagewa iran shirin takunkuman da aka kaba mata su ne ya jigon tattaunawar sabon ministan harkokin wajen kasar ta iran hussein amir abdullahiyan ya bayyana a wata hira da gidan talabijin ɗin ƙasar cewa ba wai iran na gudun zaman tattaunawar na biyana ne ba a'a amma gwamnatin ƙasar na ganin tattaunawa ta hakikanin gaskiya ita ce wacce ke haifar da ido a cewarsa wancan bangaren ya san sarai cewa ana buƙatar samun watanni biyu zuwa uku domin baiwa sabuwar gwamnatin iran ta samu tsugunan ɗaukar duk wani mataki game da tattaunawar ya kuma ƙara cewa tattaunawar ta biyanna dama tana cikin ɗaya daga cikin siyasar ƙetare ta iran da kuma sabuwar gwamnatin ƙasar ƙasashen faransa da kuma jamus sun buƙaci iran da ta gaggauta komawa tattaunawar ta neman farfaɗo da yarjejeniyar nukiliyar ƙasar ministan harkokin wajen kasar faransa jean yves le drian ya bayyana mahimmancin gaggauta komawa tattaunawar a farkon watan ogista ne zababben shugaban kasar iran ibrahim ra'isi ya gaji mulkin kasar daga hannun tsohon shugaban kasar hassan ruhani wanda ya kammala wa'adin mulkinsa biyu a jere hassan ruhani shine wanda gwamnatinsa ta yi ruwa ta yi tsaki wajen cimma yarjejeniyar nukiliyar da manyan kasashen duniya a cikin shekarar 2015 yarjejeniyar aka cimma a wancan lokacin a biyanna ta tanadi dagewa iran shirin takunkuman kasashen yamma da kuma na majalisar ɗinkin duniya a yayin da ita kuwa iran za ta dakatar da shirin ta na nukiliya wanda kasashen ke zarginta da kokarin mallakar makaman nukiliya batun da iran ɗin ta jima tana musantawa tana mai cewa shirin nukiliyar ta na zaman lafiya ne sai dai daga bisani yarjejeniyar ta shiga halin rashin tabbas bayan da tsohon shugaban amurka donald trump ya yi gaban kansa ya kuma fice daga cikin yarjejeniyar tare da dawo da iran shirin takunkuman da aka ɗage mata bayan cimma yarjejeniyar ta 2015 a lokacin mulkin tsohon shugaba barack obama a matsayin mai da martani ita ma dai iran a watan mayu na shekarar 2019 ta fara ɗaukan matakai na dakatar da aiki da wasu ɓangarori da yarjejeniyar ta ƙunsa musamman na ƙayyade mata sinadarin uranium da ya kamata ta tace kamar yadda yarjejeniyar ta biyar ta tanada iran ta shiga ta tsaye sinadarin uranium din a son ranta haka aka yi ta kai ruwa rana tsakanin iran da amurka wacce ta yi amfani da duk wani nau'in takunkumi da matsin lamba a yankunan tankwaso iran domin ta dawo a sake wata tattaunawa kan yarjejeniyar amma hakan ya tutura duba da yadda iran din ta yi tsayin daka da juriya tare da haƙƙin mika wuya ga bukatun na amurka har zuwa ƙarshen mulkin tsohon shugaba donald trump sabon shugaban ƙasar amurka joe biden wanda ya kasance mataimakin tsohon shugaba obama da aka cimma yarjejeniyar a lokacin mulkinsa ya yi yakin neman zaɓensa tare da shan alwashin dawo da amurka a cikin yarjejeniyar kuma sau da dama ya bayyana aniyarsa ta cewa zai dawo da amurka a cikin yarjejeniyar daga bisani bangarorin da suka rage a yarjejeniyar suka hada da iran din da jamus faransa china da kuma rasha da kuma birtaniya suka fara tattaunawa a biyanna da nufin farfado da yarjejeniyar ta da amurka za ta dawo daga cikinta a kuma dage waran jirin takunkuman da aka kakaba mata amurka ma ta shiga tattaunawar amma ba ta kai tsaye ba da iran an shankirta zagaye na biyu na tattaunawar ta biyanna a watan yuni bayan zaben ibrahim ra'isi a matsayin sabon shugaban kasar iran kuma tun watan afrilu iran din da kasashen yamma ke duba hanyoyin yadda amurka da iran za su cimma matsaya game da yarjejeniyar ta biyar. a watan da ya gabata kasashen faransa da jamus da kuma burtaniya sun bayyana matukar damuwarsu bayan da hukumar sanya ito kan makamashin nukiliya ta duniya da fitar da wani rahoto wanda ta ce iran ta yi nisa game da shirinta da ta ce sinadarin uranium har zuwa kashi 60 cikin 100 da kuma sarrafa uranium din zuwa matakin metal zuwa kashi 20 cikin 100 hukumomin iran dai na ci gaba da mai da martani kan yadda har yanzu dai ake tafiyar hawainiya game da batun dage mata takunkumi jagoran juyin juhar musulunci na iran ayatollah said al khamenei ya bayyana cewa manufar gwamnatin amurka mai ci game da yarjejeniyar nukiliyar iran ba ta da wani bambanci da na gwamnatin da ta shuɗe ta donald trump bukatun shugaban amurka joe biden ba su da wani bambanci da na donald trump wanda ya fice da yarjejeniyar nukiliyar ƙasa da ƙasa ya kuma kakaba wa iran tsauraran takunkumai in ji ayatollah said al khamenei shugaban amurka joe biden ya ce komawa cikin yarjejeniyar nukiliyar ta iran na ɗaya daga cikin manyan manufofinsa na harkokin waje amma ya ki ɗaukar duk wani mataki na dawo da washington a cikin yarjejeniyar bayan shafe tattaunawa har sau shida tsakanin iran da sauran waɗanda suka rattaba hannu kan yarjejeniyar ta biyanna gwamnatin biden ta ɗora kan amfani da matsin lamba a yunkurin tankwaso jamhuriyar musulunci ta iran in ji ayatollah sayyid al a nasa bangare sabon shugaban kasar ta iran ibrahim ra'isi ya bayyana cewa gwamnatinsa na goyon bayan tattaunawar ta farfado da yarjejeniyar nukiliyar ta iran amma da sharaɗin tabbatar da maradun ƙasa ya kuma jaddada cewa iran ba za ta taɓa mika kai ba ga batun makaman ta masu linzami da rawar da take takawa a yankin gabas ta tsakiya. To masu sauraro ya abin da ya tsauka kenan a cikin shirin namu na yau sai kuma wata fitowa idan mai kowa mai komai ya sake haɗa mu kafin nan dai a madadin kowa da kowa a nan Radio Hausa VOH ni Hassan barka da na shirya na kuma gabatar da shirin ke cewa da ku bisalam a huta lafiya. a yau kenan to yanzu kuma ga shirin nan na muryoyin ku masu saurare. Muryoyin masu sauraro. Masu saurare. Masu saurare. Masu saurare Assalamu alaikum barkan kuro haka da kuma sake kasancewa da mu a cikin wannan shiri na muryoyin ku masu saurare. Shiri ne wanda a cikinsa kuka saba bayyana ra'ayoyinku kan batutuwa daban-daban da suka shafi rayuwa ta yau da kullum har ma da sada zumunci. To da yake muna ƙarshen mako za mu zakulo wasu daga cikin sakonninku ne na sada zumunci ma'ana na gaishe-gaishe malami na farko sai ka fara da yayi mana kallabin shirin assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu BOH Hausa mai magana na agwa mai faci daga nan zandar to zan yi sakon gaishe gaishe duba da karshen sati Hassan barka ina jinjina maka ina maka fatan alheri da kai da jama'a kuma ma'aikatan gidan radio Ira na farko ina gaida a gidan labo wanda yake nan da magaran akwai muji soja mai adaidaita zau a nan da magaran akwai letoro mai isansi bakin ofital ina gaida hajiya lalo mai mulku a nan cikin babbar tasha zandar akwai hindatu unwala wadda take nan zandar akwai yusuf madatai wanda yake nan da magaran akwai sunusu garin madatai wanda suke da magaran na kuna agwa mai faci daga nan zandar assalamu alaikum radio ta haram minin musulunci sunana shugaba iliya mai kanti da shayi garkin daura dangance da wannan karshen mako da muke ciki ina so ku ba ni dama in gade uwa da amannan arziki kamar haka da farko akwai isu madatte sunusu madatte a nan da magaran akwai usaini sitar an kwalliya da magaran akwai alhaji awal abale wanda yake agadas akwai shehu adamu rijau akwai kadori dan fulani warji ba manta da eh, abdullahi kadamari akwai na agwa mai faci akwai miji soja akwai letoro mai isansi wanda yake nan bakin asibitin fitar da magaran akwai mutare turbo mai aiki gidan mai kusa da rediyo amfani a nan da magaran akwai mata na karbiya da hajara da sujuwa da fatijin gwai a nan garkin daura akwai baran kirkitan dabbobi a nan garkin daura da duk wanda ya ji murya ta ina gaida kowa da kowa ɗaya bayan ɗaya suna na shugaba ilyami kantin shayi garkin daura na gode rediyo ta yaran ta lafiya assalamu alaikum radio iran ne ne mahmud zakir love nake gaida karangare zandar nake gida zoji ta sufu muhammadu baki likita madadar sahu nake gida roga-roga nake gida asan barka nake gida hadari da saba dukkan mutanen zandar da nika gida iliya daura nika gida su manama dukkan nika gida su ne muhammadu zakarulab nijar agadez assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu radio biyar ta iran na muku fatan alheri kuna tare da mai sauraron ku frezi hamziyaru fada larki daga nan birnin agadez a jamhuriyar nijar da farko dai yana gaida mai shirya shirin hassan barka zuwa ga ma'aikatan radio na iran gabaki daya zuwa ga larwa mai kabu kabu zuwa ga mai gidan namu namu zuwa ga bukari roga roga hamisu ekom sayan namu banzema zuwa ga sanusi sultana zuwa ga ilyas ra'ayin zuci musamman zuwa ga zaki love musamman zuwa ga ubaidu zakin wata zuwa ga miji soja da magaram jamhuriyar nijar zuwa ga kadura diga ga dan fulanin warje da sauran ku ne hamza yalo daga nan fadalar a jamhuriyar nijar a gades Radio BOH take Tehran da farko suna na Sanusi Maɗatai da magaran jamhuriyar Nijar. Na shigo shirin ne domin in yi amfani da wannan dama in miƙa saƙon gaisuwa zuwa ga 'yan uwa da abokan arziki. Da farko ina gaida Isuhu Maɗatai da magaram sai kuma hussein Star kasuwar kwalliya da magaram. Ina gaida Murtala Salisu wanda aka yi sani da MT Ramfuwan Randa bakwai ina miƙa gaisuwa zuwa ga na agwa mai fati nan da magaram. Akwai kuma Ali Turu a nan da magaram sai miji soja mai adaidaita a nan nan da magaram akwai tasi unguwar tudu da magaram ina mika gaisuwa zuwa ga abdulrahman wanda aka yi sani da abdul kibiya a nan da magaram sai kuma abdul aziz firiz a nan da magaram akwai raba mai aski shugaba na kungiya ta masu kira da sauraron rediyo a nan jihar da magaram ina mika gaisuwa zuwa ga mamman buniya a washe akwai kuma isa musa wanda aka yi sani da isa rezo sai kuma shugaba iliya mai kanti da shayi a garkin daura ina mika gaisuwa zuwa ga ibrahim dan fulanin yayari yana jihar bauchi a tarayyar najeriya ba kuma zama manta da Ilyas Yakuba Digawa shi ma yana nan jihar Bauchi a tarayyar Najeriya da fatan sun ji suna cikin ƙoshin lafiya mai gaishe da su su Maɗaɗai da magaram jamhuriyar Nijar. Na gode. Assalamu alaikum sasin Hausa na BA mai magana za Alhaji Zawar Dati mai sago bayan gidan madara to ina muku fatan alheri ma abuta wannan shiri kowa da kowa musamman ma wanda suka shigo suka ba sakonni a yau na farko akwai rawar kankara akwai mutala mt akwai mutala dangare muna muku fata da yayi musamman ma kai muke sun shirin asan barka muna ma kowa fata da yayi assalamu alaikum sashi hausa gidan radio biyo mai magana na? ku almustapha muhammadu kadangare dan asalin garin katagirin kun ina godiya dangance da damar da kuke bamu domin isar da sakon gaisuwa ga yan uwa da amanna arziki da farko ina gaida al'umma kwaminikin bangi baki dayanta ba zan manta ba da al'ummar da ke cikin garin katagirin kantu ina gaida da al'ummar garin gidan haru ba sai da wani ba ina gaida al'ummar garin daɗe kowa da kowa ina gaida al'ummar garin waiwaya ina gaida al'ummar garin rahawa babba da karama ina gaida al'ummar garin bajaka turin sunna ina gaida al'ummar garin jawarki assalamu alaikum gidan radio boh mai magana naku almustapha kadangare a tashi lafiya assalamu alaikum boh muryar jamhuriyar musulunci take ta a kasar iran mai magana murtala salisu wanda aka fi da mt daga nan ranar da bakwai da ke da magaramcin jamhuriyar niger to da yake yau muna karshen mako da farko dai yana gaida fugaba baba ya lefe akwai isu fugarin maratai akwai isu garin maratai akwai sinusu eh, garin maratai akwai letoro mai sans akwai na agwa mai fasi eh, da yake nan bakin hospital akwai abdulaziz crazy eh, da yake nan sharo zauna akwai abdulrahman abdo wanda aka fi da kibiya da yake nan karshe kadamari shugaba raba mai aski Umaru ta shi ma da yake nan karce da Assalamu alaikum. Muryar Musulunci ta Iran. Ina fata kowa da kowa ya wuni lahiya ina so ku bani dama zan ga da yan uwa da amnan arziki na farko da kai kanka cewa mai shirin barka ina gaida sanusa a madatai isu a madatai idi shagali iliya mai kanti da shayi garkin daura nigeria ina awwa mai faci a bakin ofital ina ina gaida raba mai aski da kowa da kowa mai sauran murya musulunci ta iran daga naku mai sauraron ku abu tela kangarawa zandar goma da lana gode sunana abdulrahman wanda aka sani da abdo kibiya na kiraya ku ne daga nan unguwar kadamari ta birnin da magaram a jamhuriyar nijar ina so a bani dama zan ka sabon gaishe gaishe na na karshen mako zuwa ga yan uwa da abokan arziki na farko ina gaida hassan barka shine mai watsawan ga shiri a ko da yaushe ina mishi fatan alkhairi ina gaida abokina alkasim da ke agadas ina gaida mamman buniya awashe akwai mushe aliman karimu wanda yake koya shi ma can awashe ina da abokin nan sabu sabiola abdulaziz prezi share zamana ina da shi letoro mai isansu bakin likita dutse na agwa miliki ina gaida shi miji soja mai adaidaita sau ina gaida iliya mai shayi garkin daura ina gaida musa hadaran asfa da magaram mai magana abdurrahman wanda aka sani da abdoki biya na kira ku ne daga nan unguwar kadamare ta birnin da magaram a jamhuriyar nijar a tashi lafiya assalamu alaikum sashen hausa radio iran lawan alhaji abbali gadas jamhuriyar nijar zan yi amfani da damar da kuke bamu in gaida yan uwa da abokan arziki zan gaida manyan malaman mu da ke nan gadas da farko farko dai ina gaida malam abbas yahya wanda ke nan a gadas ina gaida malam sule dan larabawa ana a gadas ina gaida malam aliyu almajirin malam sule ana a gadas ina gaida malam sanda ana a gadas ina gaida shak malam mamadu a agadas ina gaida malam barmu ana a gadas idan na kuma birnin yamai ina gaida malam naziru musa unguwar tallage ina gaida malam usman garba shima ma unguwar tallage ina gaida malam musa amir unguwar hilin jirgi ina gaida malaminmu mu shak salihu ahmad lazari idan ni shiga najeriya zan gaida malam shak tahiru usman bauchi ina gaida malam nazifi alkaramawi a kano ina gaida malam Halilu maraya a kaduna ina gaida dukkan malaman da ke najeriya najeriya niger ghana dukkan su ina musu barka da maulidi ubangiji allah ya maimaita muna ya karba muna ya kuma ba mu ladan da ke ciki na gode sashen hausa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh sashen hausa na murjan furin musulunci na iran Sunana Isa da zo daga Nyame tsakiyar birnin Nyame birnin Nijar. Gaishe gaishe na wannan rana ina gaida Ninja Soja mai adaidaita safu letoro sanusi maɗaɗai ana mai fatan alkhairi hassan baraka yawan gaisuwar fatan alkhairi zuwa gare shi ina gaida musa hama lawali andu ibrahim fanna assalamu alaikum biyo ya ci hausa radio ta hira mai magana miji muhammadu wanda aka yi san da suna muji soja mai adadin sahu ana zandar likita dutse eh muna karshen mako ina son yi amfani da wannan dama in gaida yan uwa da abokan arziki akwai musa hadarin asuba kashe mai sabko da magaram akwai da daga kadan fulanin warji akwai isu madatai sunusu madatai akwai abdurrahman wanda aka san da suna abdo kibiya akwai letoro mai essence bakin likita dutse akwai shugaban kadangaru na agwa bakin likita dutse akwai kafural habibu wanda yake talabiri akwai kafural shata lezi wanda yake yamai akwai kafural ayuba grade wanda yake nan zandar akwai sharjan dauda wanda yake nan zandar akwai shef usaini wanda yake sojojin safir ne ga baki dansu akwai wana nasiru mai shago wanda yake dispensar akwai sani bulli mai wanki wanda yake dispensar na gode radio bh hausa mai magana muji Muhammadu wanda aka yi san da suna muji soja mai adai da sahu a nan zandar likita dutse a tashi lafiya. To da fatan dukkanin waɗanda ka gaida sun ci saƙonka ina ga kuma da kai ne ma zan ja birki a cikin shirin sai kuma gobe idan Allah ya kai mu. Yanzu dai a madadin kowa da kowa a nan rediyo Hausa VOH ne Hassan Barka da na gabatar da shirin ke cewa da ku a kasance cikin ƙoshin lafiya. To da a shafa cewa ana tare ne da rediyo Hausa biyu har daga nan birnin Tehran muke zuwa muku yanzu kuma ga shirin nan namu leƙa Iran. Muleka Iran Bismillahir Rahmanir Rahim. Jama'a saurare Assalamu alaikum. Barkamu da sake saduwa a cikin shirinmu na Muleka Iran. Shiri ne wanda a cikin sa mai kawo muku bayanai game da tarihi mai wurare masu da dan tarihi. da maware na addini da sauran abubuwa masu jan hankali da ke nan kasar Iran da kuma irin damakin da ake da su ga masu sha'awar zuwa Iran domin yawon shakatawa ko neman ilimi ko kuma neman lafiya. Da fatan masu wariya sanci tare da mu Kuma madalla yanzu kamar mu shiga cikin kwarai shirin a shirin namu ci gaba wanda gabace shi ne a shirinmu na baya inda muka muku bayani game da tarihin gidan tabataba'i wato angon gidaje a kasar iran kuma mun bayyana cewa shi dai wannan gidan tabataba'i yana ɗaya daga cikin gidaje masu ɗan tarihi mai kyau a garin kashan wanda hajj sai ja'far tabataba'i natans ɗaya daga cikin manya-manyan 'yan kasuwa 'yan asalin garin natans da ke zaune a birnin kashan ya gina a lokacin sultan amir ahmad ba mun ka muku wannan bayani game da wannan gida na bata ba'i daga karshe kuma sai mu ka muku wato bayani kan sa'adiyye wato kabarin sa'adi shirazi shahararren masanin adabi na ƙasar iran ɗin nan kuma mawaƙi wanda sunansa ya yi fice har waje ba ma a ƙasar iran ba kawai ya shahara kuma ya fice a ƙasashen duniya yanzu kuma shirin namu zai ci gaba a cikin shekara ta 1998 bisa hukuncin da Yaqub Zulqadr ya yanke daga cikin mahukuntan yankin Farisa an rusa gidan Sheikh Hanqa har ya zama babu wani sauran abin da ya rage na wannan ginin sai dai a shekara ta 1187 bisa umarnin Karim Khan Zand aka gina fadoji guda biyu da farar ƙasa da tubali a saman ginin makabartar Sa'adi Shirazi a hawa na ƙasa akwai wata siririyar hanya da ake bi wadda daga nan ne matakala zuwa hawa na biyu take farawa a ɓangaren ɗakin da ke gabashi akwai tasiri da hanya wanda a nan ne kabarin shirazi masanin adabi yake wato sa'adi shirazi a zaman daular kajarawa a shekara ta 1301 ma'abocin diwani fatih ali khan ya sake gyara wannan kabari haka kuma bayan wasu shekaru habibullah khan kawamul mulk ya ba da umarnin sa gyara shi da kuma kawata wani bangare na ginin kuma ya miƙa alhakin gudanar da ayyukan sake gina shi a hannun karbala'i sai zainal abidin hussein nick sai dai ya kwanta dama a shekara ta 1321 hijira shamsiya gini da aka yi shi lokacin karmin khan ya ci gaba da wanzuwa har zuwa shekara ta 1327 a shekara ta 1329 kuma bisa umarnin ali asgar hikimat da haɗin gwiwar hukumar kayayyakin tarihi na ƙasa suka sake gina wannan gini da ake ganin shi a halin yanzu a madadin tsohon gini da aka yi tun a baya. Kuma an yi bikin buɗe shi ne a watan Ordebehesh na shekara ta 1331 wanda an yi koyi ne da irin ginin gida mai ginshiƙai arba'in da kuma ƙawata shi da tsoho da sabuwar fasahar gini ta Iraniyawa. Kuma Muhsin Furugi shi ne ya jagoranci sake gina wannan kabari na sa'adi shirazi sabon ginin kabarin sa'adi shirazi wanda musin furugiya jagoranta da haɗin gwiwar akbar sadiq wanda shi maginin gargajiya ne na ƙasar iran an yi ginin ne da tsari irin na iraniyawa da ke da turaku guda takwas da aka kawata shi da duwatsu masu launi hudu. Dutsen kabarin Sa'adi Shirazi da ake gani a halin yanzu an yi shi ne da hannun Akbar Khan Kawamul Mulk Shirazi. Dutsen wanda ake masa kawa da launin jajajaja an rubuta wani bangare na wakar sa ta Boston kuma an yi rubutun ne da irin tsarin rubutu na Nasta'alik inda aka rubuta cewa komai zai halaka amma kai ne kawai mai wanzuwa. mai ɗabi'un girma banzo daga Allah mai cutan al'umma wannan shine abin da aka rubuta a jikin kabarin mawaƙin na adabi mai suna sa'adi shirazi da ke birnin shiraz a wani sabon tsari da aka yi bayan an saye dukkan gidajen da ke makwabtaka da wannan kabari na sha'adi shirazi daga bisani an rusa su wanda hakan ya ba da sarari mai yawa da zai ba dama a fada wannan wuri inda fadinsa ya kai mita murabba'i 1395 inda aka shuka itatuwa da furanni daidai da yanayin tsarin gine-gine irin na al'adun iraniyawa a tsakiyar hubaran kuma akwai wasu wurare guda biyu da aka tara ruwa a ciki inda aka yi su a bangaren arewa da kuma bangaren kudu na hubare da wannan hubaran na sa'adi shirazi a kofar shiga wannan hubaran wanda wani ƙwararren magini na ƙasar faransa ya yi a rubuta sananniyar waƙar nan ta sa'adi shirazi wanda take cewa ƙamshin ƙauna yana tasowa daga ƙasar ƙabarin sa'adi shirazi wanda bayan kwashe shekaru dubu da rasuwarsa amma har yanzu wannan ƙamshin na ci gaba da tashi wannan ƙamshin na ci gaba da tashi to masu saurare da yake lokacin da aka ɗirar shirin ya kawo jiki ya zama wajibi daga aya a nan amma a ba bashi a makon gobe za a ji mu dauke da sabon sabon shirin amma a shiri na gaba za a ji mu dauke da sabon shirin amma kafin nan amma don waɗanda suka taimaka shirin ya kammala ni ma dugun shirin nake cewa ku ci gaba kan cewa tare da mu a shahinmu na gizo wato www.tv1.ng a huta lafiya. Shirin Muleka Iran kenan to yanzu kuma ga shirin na Afirka a yau wanda kuma shine cikamakin shirin shirye-shiryen namu na wannan safiyar. Afirka a yau. Masu saurare barkanku da warhaka kuma barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirinmu na Afirka a yau. Da a ciki muke tattauna batutuwan da suke faruwa a nahiyar mu ta Afirka a fuskoki daban-daban tare da jin mahangar masana da manazarta kansu inda a cikin shirinmu a wannan karo za mu taɓo batun furucin Firaministan gwamnatin ƙasar Habasha ne cewa ƙoƙarin mai da ƙasar kamar Libya da Siriya ba zai taɓa yin nasara ba da ni Sunusuwanti zan ja jagoranci ragamar shirin sai ku kasance tare da mu don jin abin da ya kunsa. mahukuntan habasha sun yi kiran gudanar da shirin kare babban birnin kasar addis ababa bayan da 'yan awarar lardin tigray da ke arewacin kasar ta tigray people's liberation front suka yi barazanar abkawa birnin bayan da suka samu nasarar kama wani gari da ke yankin amhara mai nisan kilomita 380 daga birnin addis ababa fadar mulkin kasar gwamnatin habasha ta yi da'awar cewa mayakan kungiyar tigray people's liberation front bayan mai garin na gombolcha sun kashe matasa mazauna garin fiye da ɗari kungiyar 'yan awaren ta tigray people's liberation front bata mai da martani ga da'awar gwamnatin kasar ba wanda ya zo sa'o'i bayan kakakin kungiyar ta tigray people's liberation front ya yi da'awar mame garin kombolcha da filin jirgin saman garin baya ga garin kombolcha mayakan kungiyar tigray people's people's liberation front sun kuma yi da'awar kwace iko da garin desiya a yankin amhara da'awar da gwamnatin habasha ta karyata amma shaidun ganin ido sun bayyana cewa ana gwabza gumurzu tsakanin sojojin gwamnatin habasha da mayakan 'yan adawar tigray a garin tun daga ranar lahadin da ta gabata wani mazaunin garin na disiya mai suna tadesi ɗan shekaru 32 a duniya ya bayyana cewa akan idansa ya ga lokacin da mayakan kungiyar Tigray People's Liberation Front suke kutsawa cikin garin na disiya don haka ya tsere domin tsira da rayuwarsa a nashi bangaren sakataren harkokin wajen kasar amurka anthony blinken a ranar litinin da ta gabata ya bayyana cewa tabbas ya samu rahoton cewa mayakan kungiyar 'yan aware ta Tigray People's Liberation Front sun kwace iko da wasu garuruwa masu mahimmanci na Desiya da Kombolcha da suke yankin Amhara kamar yadda Anthony Blinken ya bayyana a cikin shafinsa na totar cewa tsawaitar yaƙi tsakanin sojojin gwamnatin habasha da mayakan ƙungiyar tigray people's liberation front ya janyo mummunar matsala kan ɗan adam sakamakon haka ya jaddada yin kira ga dukkanin ɓangarorin biyu da su ɗauki matakin dakatar da yaƙi a tsakaninsu ba tare da gindaya sharaɗi ba gwamnatin habasha ta sanar da kafa dokar ta ɓaci a dukkanin sassan ƙasar sakamakon fuskantar barazanar tsaro daga gungun 'yan awarar ladin tigray da watakila suna samun nasarori da kuma tunkarar babban birnin kasar hakanan gwamnatin kasar habasha ta kirayi mazauna birnin addis ababa da su shirya kare kansu da garinsu ta hanyar ɗaukan makamai kamar yadda Prime Minister Abiy Ahmad ya furuci da cewa yana da tabbacin gwamnatin Habasha za ta yi nasara kan mayakan kungiyar 'yan awaren kungiyar Tigray People's Liberation Front tare da jaddada yin kira ga al'ummar kasar kan daukan makamai domin kare kansu tun bayan kafa dokar ta ɓaci rahotanni masu karo da juna suna watsuwa cewa jami'an tsaron habasha suna kama 'yan lardin tigray a birnin addis ababa kamar yadda wani shaidan ganin ido ke bayyana wa kamfanin dillancin labaran Rotas cewa akan idansa ya ga yadda jami'an tsaron 'yan sanda a yankin bole da ke tsakiyar birnin addis ababa suka yi awon gaba da mutane masu yawa da suke shigewa bayan sun buƙaci su nuna takardun yankin da suka fito Firaministan ƙasar Habasha Abiy Ahmad ya sanar da cewa ana ƙoƙarin mayar da Habasha kamar Libya da Siriya, amma wannan ƙoƙari ba zai cimma nasara ba, kuma gwamnati za ta yi nasara kan gungun 'yan ta'adda a ƙasar. Firaministan Habasha Abiy Ahmad ya yi furuci da cewa gungun 'yan ta'addan ƙasarsa sun ƙi rungumar shirin dakatar da buɗe wuta sakamakon haka suke ci gaba da ƙaddamar da hare-haren wuce gona da iri kan yankunan Amhara da Afar. A gefe guda kuma mahukuntan ƙasar Habasha sun bayyana cewa jiragen saman yakin gwamnatin ƙasar sun ƙaddamar da hare-hare kan sansanin sojin ƙungiyar 'yan awaran Tigray People's Liberation Front da ke arewacin ƙasar. Ƙasar Amurka ta shawarci 'yan ƙasarta da su nisanci tafiya kasar habasha saboda tashe-tashen hankula a kasar da rashin hanyoyin sadarwa da yiwuwar bullar ayyukan ta'addanci musamman sace mutane a kan iyakokin ƙasar wannan gargaɗi kan nisantar tafiya zuwa kasar habasha ya zo ne saboda ƙasar ba ta cikin zaman lafiya gami da bullar taɓarɓarewar matakan tsaro kuma ga alamu tashe-tashen hankula sun ƙara ƙaruwa gami da rikicin ƙabilanci kuma ga dukkan alamu rikici a ƙasar zai ƙara yawa har ila yau jakadan kasar amurka a habasha ya bayyana cewa ana ƙara samun bullar taɓarɓarewar matakan tsaro a ƙasar don haka ya kirayi amurkawa da suke cikin ƙasar da su fara shirin ficewa daga cikinta a bangare guda kuma wakilin kasar amurka na musamman a yankin gabashin afirka jeffrey pittman a ranar talata da ta gabata ya gargadi mayakan kungiyar 'yan awaren tigray people's liberation front kan daukan matakin kutsawa cikin birnin addis ababa fadar mulkin kasar habasha ko birnin yana mai shawartar su da su ɗauki matakin gudanar da zaman tattaunawa da gwamnatin kasar domin neman hanyar warware rikicin pittman yana mai jaddada cewa gwamnatin amurka tana cikin damuwa kan taɓarɓarewar matakan tsaro a yankin arewacin ƙasar sakamakon haka take kira ga dukkanin ɓangarorin da suke rikici da juna kan neman hanyar sulhunta tsakaninsu tare da ba da dama wajen shigar da kayayyakin jin kai ga al'ummun da suke tsananin buƙatar tallafi. babban jami'i mai kula da harkokin siyasar waje da tsaron kungiyar tarayyar turai jose borrell ya bayyana cewa matakin da mahukuntan habasha suka ɗauka na kwadaitar da jama'a kan ɗaukan makamai lamari ne da zai haifar da yakin basasa a ƙasar yana mai cewa kungiyar tarayyar turai tana cikin damuwa mai tsanani da matakin da gwamnati ta ɗauka na sanar da dokan ta ɓaci a ƙasar a ɓangare guda kuma gwamnatin ƙasar rasha ta bayyana damuwarta kan samun bullar matsalolin tsaro a ƙasar habasha sakamakon haka mai magana da yawon ma'aikatar haƙoƙin wajen ƙasar mariya zaharoba a taron manema labarai da ta gudanar ta yi kira ga ɓangarorin da suke rikici da junansu kan ɗaukan matakin dakatar da faɗa da makami tare da komawa kan teburin neman sulhun ta juna cikin hanzari tuni da ma kungiyar fafutukar 'yan tolardin tigray ta kasance tana da karfin fada a ji a harkar siyasar habasha tsawon lokaci amma bayan da abiy ahmad ya dare kan karagar firaministan kasar a shekara ta 2018 aka fara samun tsama tsakanin bangarorin biyu musamman bayan da abiy ahmad ya zargi tsohon firaministan kasar da manyan jami'ansa da hannu a barnata dukiyar kasa da cin zarafin dan adam kuma ya dauki matakin tsige wasu manyan 'yan siyasar lardin lardin tigray daga kan mukamansu na gwamnati ciki har da shugaban hukumar leƙen asirin ƙasar kuma babban jami'i a ƙungiyar tigray people's liberation front inda ya tsere zuwa lardin tigray kafin jami'an tsaron ƙasar su cafke shi domin gurfanar da shi a gaban shari'a lamarin da ya mayar da 'yan siyasar lardin tigray saniyar ware tare da ƙara kamarin dambarwar siyasa tsakaninsu da firaminista abiy ahmad har ila yau matakin da firaminista abiy ahmad ya ɗauka ayyuka na ƙoƙarin haɗa kan gamayyar jam'iyyu mai mulki a ƙasar ta hanyar yin watsi da batun kabilanci lamarin ya fuskanci rashin amincewa daga ƙungiyar tigray people's liberation front bayan na rikici tsakanin gwamnatin habasha da 'yan awaren ƙungiyar tigray people's liberation front ya sake kunno kai sakamakon matakin da al'ummar lardin tigray ta ɗauka da yin gaban kanta na gudanar da zaɓe bayan da gwamnatin abiy ahmad ta jinkirta gudanar da zaɓuka a sassan ƙasar saboda bullar annobar cutar corona don haka hukumar zaben kasar ta yi watsi da sakamakon zaɓukan lardin tigray tare da ɗaukansa a matsayin maras halacci hakanan gwamnatin abiy ahmad ta zargi wasu tsagerun ƙungiyar fafutukan 'yan lardin tigray ta tigray people's liberation front da kai hari kan sansanin sojin gwamnatin tarayyar kasar da ke garin Makille, fadar mulkin tigray tare da kwasar ganimar makamai lamarin da prime minister abiy ahmad ya fassara shi da shirin bijirewa gwamnatin tarayyar kasar duk da 'yan siyasar lardin sun kore hannun kungiyarsu a hannu a kai harin sojin kan sansanin rundunar sojin makelle bayan nan furcin da ya fito daga bakin shugaban lardin na tigray depression gebre michel a cikin watan agustan shekara ta 2020 cewa ba za su taɓa wa wani mutum da ke da niyyar mulkushe musu haƙƙi ba wanda suka gudanar da domin dominsa da nufin gudanar da harkokinsu da samun 'yancin kai ba wannan furuci ya ƙara zama babban barazana ga gwamnatin tarayyar ƙasar sakamakon haka a farkon watan oktoban shekara ta 2020 gwamnatin tarayyar ƙasar ta yanke alaƙa da lardin tigray kuma majalisar dattijai da na wakilan ƙasar suka kaɗa ƙuri'ar dakatar da duk wani tallafin kuɗaɗe da ake gabatarwa lardin kuma kyautata alaƙa da gwamnatin habasha ta yi da ƙasar eritrea ya ƙara fusata shugabannin lardin tigray sakamakon daɗaɗɗiyar gaba da ke tsakanin lardin da ƙasar eritrea musamman kasancewar ɓangarorin biyu sun haɗa kan iyaka kuma a shekara ta 1998 zuwa 2000 an samu bullar yaƙi tsakanin ƙasashen biyu saboda rikicin kan iyaka kuma har zuwa wannan lokaci ba a kai ga warware rikicin kan iyakar ba iyaka dai firaminista abiy ahmad ya gabatar da hanyoyin gudanar da sulhu da zaman lafiya a tsakanin ƙasashen masu makwabtaka da juna Masu saurare ganin lokacin da aka ɗiba wa shirin namu ya zo ƙarshe, a nan ne za mu jalin zamunsa sai kuma a mu na gaba inda za ku ji mu ɗauki da wani shirin na daban, ku huta lafiya. yana ga kuma hada wani nema muka kawo karshen gaba ɗan shirin namu na wannan lokaci sai kuma can rana idan an sake mu yanzu dai a madadin kowa da kowa a nan radio hausa voh ni hassan barka ke cewa da ku a kasance lafiya